masu aikin ceto da bayar da agajin gaggawa a Najeriya sun ce akalla mutane talatin sun riga mu gidan gaskiya yayin wasu munanan hare-hare na ƙunar baƙin wake wanda aka kai a wani gidan kallon ƙwallo a arewa maso gabashin ƙasar. Shugaba Muhammadu Buhari a ranar Lahadi ya yi alhini tare da jajanta wa 'yan uwan da harin ya rutsa da su a yankin Mandarari a ƙaramar hukumar Kunduga ta jihar Borno. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya wato INEC ta bayyana cewa ba za ta tsoma bakinta a cece ku da ke faruwa a kotun zaɓe tsakanin jam'iyyar PDP da APC ba. Shugaban hukumar ta INEC, Profesa Mahmud Yakubu, ya bayyana cewa INEC ba za ta yi gaggawar yin magana a zauren kotu ba. A cewar Mr. Rotimi Oyekami, duk wani ɗan jaridan da ya tsoma bakinsa a kan batun da ke gaban kotu a yanzu zai iya gurfana a gaban kotun da ke sauraron karar zaɓe na shekara ta 2019 jigajigan jam'iyyar apc mai mulki a jihar kogi sun yi kira ga uwar jam'iyya ta ƙasa baki ɗaya wajen ganin an yi amfani da tsarin ƙato bayan ƙato wajen tsaye da ɗan takarar gwamna a apc a jiya litinin 17 ga wannan wata wasu daga cikin masu faɗa aji a cikin jam'iyyar ta apc na son jam'iyyar ta yi 'yar cinƙe wajen fito da wanda zai rike tutar jam'iyyar a zaben gwamnan jihar a gambia a gambia ranar 17 ga wannan wata shugaban ƙasar gambia adama baro ya yi jawabin ƙarshe game da yiwuwar shin ko zai ci gaba da riƙe ragamar ƙasar ne na tsawon shekaru biyar ko kuma shekaru uku inda ya gabatar da cewa zai kasance shugaban ƙasar har zuwa shekara ta 2021 mr baro ya yi magana a ranar asabar a birkama lokacin da yake jawabi ga dubban magoya bayansa a yayin wani taron siyasa ya ce shirinsa shine tabbatar da dacewa da bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta gambia a ranar laraba da ta gabata shugaban ƙasar gambia adama baro ya ba da kyauta mai girma ya ba da kyautar a wajen taron manyan tarurrukan ƙungiyar bankin raya nahiyar afirka a malabo hedikwatar gini conakry Cote d'Ivoire. Kwamitin Samar da Makamashi a Afirka ACE a ranar Litinin ya yi kira ga gwamnatocin Afirka da kamfanonin man fetur da su yi ƙoƙari don tabbatar da tsaro na musamman kan wutar lantarki a Afirka. Ƙungiyar makamashin ta Afirka ta nuna damuwarta da sun ba da kariya ga kayayyakin makamashi don samar da isasshiyar wutar lantarki a nahiyar ta Afirka. A Kamaru, shugaban ƙasa Pombia ya gabatar da ranar Juma'a 21 ga watan Yuni a matsayin ranar makoki don girmamawa ga sojojin da aka kashe a yankin arewa maso gabashin ƙasar. Wanda 'yan ta'addan ƙungiyar Boko Haram suka kai wa farmaki a garuruwan Darak, Logone da Chari na arewa maso gabashin ƙasar. inda suka kashe akalla sojoji goma sha shida tare da fararen huluna takwas. Har yanzu a Cameroon, ana ba da takardun izinin zama 'yan majalisar wakilai. Wata majiya ta ce, za a iya ba da takardun izinin zama 'yan majalisar wakilai a cikin watanni biyu ta hanyar ta hanyar kundin gudanar da tsarin aikin ƙasar. A Kamaru, ana ba da takardun izinin zama 'yan majalisar wakilai. Wata majiya ta ce za a iya ba da takardun izinin zama 'yan majalisar wakilai cikin watanni biyu kacal ta hannun kundin tsarin mulkin ƙasar. Bisa ga takardun da aka fitar daga fadar shugaban ƙasar wanda ta fara yawo tun kafin a fitar da ita a kafofin sadarwa na zamani. Shugaban ƙasa ya gabatar da shugaban majalisar dattijai da firayim minista a kan yiwuwar ƙara yawan wa'adin majalisa na tsawon watanni biyu gwamnatin benin ta yanke shawarar kan gina manyan allunan hotuna masu amfani da hasken rana guda hudu tare da ƙarfin megawatt 50 a majalisar ministoci. wanda wannan shiri zai iya magance matsalar ƙananan abubuwan da za su iya inganta samun yawaitar kuɗin shiga a wutar lantarki a faɗin ƙasar. A wata sanarwa ya ce wannan yarjejeniya a ƙarshen taron majalisar ministoci aka gabatar da ita da ya gudana a ranar Alhamis 13 ga watan Yuni a shekara ta 2019 a birnin Kwatano. shugaban kasar chadi idris deby ya jaddada goyon bayansa ga dukkan kokarin da sojojin kasar sudan suka yi don cimma yarjejeniya tsakaninsu da 'yan siyasa masu gudanar da zanga-zanga a kasar inda ya ce zai yi aiki don tallafawa sudan da samun kwanciyar hankali a cikin tattaunawar haɗin gwiwa da ke tsakaninsa da shugaban majalisar dakarun soja ƙasar sudan rukunin kungiyar farko ta abdul fattah al-burhan ta bayyana a injimaina cewa sudan da chadi suna da dangantakar tarihi mai tsawon gaske shugaban majalisar dokokin larabawa dr marshall al-salami ya jaddada buƙatar aiki ta gaggawa wadda za ta kiyaye ƙa'idojin kare ikon ƙasashen larabawa daga rikicin ƙasashen waje a cikin harkokin larabawa wanda ya zo ne yayin jawabin da salami ya gabatar a gaban taron majalisar dokokin larabawa da aka shirya a hedikwatar kungiyar larabawa da aka, da aka kira don magance matsalolin ƙasashen larabawa da makwabtanta. Wani sabon zaɓe ya bayyana wani sabon zaɓe ya bayyana cewa kashi 60 cikin ɗari na isra'ilawa sun yi imanin cewa tsananin ƙuncin arziki a gaza ne ya haddasa tsatsauran ra'ayi da ta'addanci a ƙasar sun kuma danganta rikicin da rashin tsaro tsakanin hamas da isra'ila hamas ta ce za ta fara aiwatar da wasu ƙungiyoyi masu yawa don samar da don samar da mafita da nisanta Isra'ila daga Gaza. Kakakin Hamas, Hazim Qasim, ya shaida wa manema labarai a Gaza cewa mafi yawan hanyoyin samar da fahimtar sun haɗa da samun goyon bayan iyalan marasa lafiya, wutar lantarki, ruwan sha, aikin wucin gadi a kan iyakoki.